maza da mace muna muku barka da ruwa kamar yadda aka saba yau ala da ikonsa sa ikon samun gabatar da abubuwan da muka yau na dawa da dangantakar dangantaka tsakanin customs da mutanen gari mun tattauna a kai kuma insha Allah kamar da gani an sami kyakkyawan fahimta wadda ko muna fata wani abin sha'ala zai dore don a samu zaman lafiya ci gaba a katsina amfanin ma'aikatar kwastam a katsina shine da kawo abin da ake nufi ci gaba don an yi kwastam kawai da samun ci gaban ƙasa ta tara kudin haraji da amfani su don ci gaban ƙasa da kuma hana shigowa da kayan ɗauri don a samu abubuwan yi a ƙasa don ƙasa ta ci gaba ta dogara da kanta cikinsu ne a nan ana dai kwanso muka zo muka tara ku don mu fahimtar da ku ga fa irin abubuwan da muke yi don ku gaya jama'a ku faɗakar da jama'a su fahimci irin muhimmancin hukumar wasu ƙwari ta Najeriya reshen jihar Katsina ana dai kwansa a wannan karan mun samu motoci guda goma sha ɗaya wanda sun kama tun da kai irin su box wajin dinnan ƙira box wajin akan darajar kuɗi da aka yi mata ƙiyasi na 1810 akwai irin katuwar motar nan crane a ce ta dab crane wanda take daukan abubuwa sama ita kuma an same ta akan kuɗi miliyan 9,450 akwai motocin pujo irin pujo guda biyu waɗanda an musu tankunan gangan a ƙasa kowace tana cin sama da jirka goma sha ɗaya wanda wannan jirkoki akalla za ka magana duro guda to mun kama da ita ake amfani da kyau bandis wato mai don sarrafa mun sami motocin su kira wajen golf 3 a kan darajar kudi 675 akwai wata box wajen din golf 3 ta kuma mai darajar ran box wajen 270 akwai irin opel vector din nan mai darajar kudi 945 akwai volkswagen wajen ha'ilau dai mai kirar kuɗi mai kimar kuɗi 1675 akwai toyota camry 2020 ah, model wadda take da yashin kuɗi miliyan 12,825 akwai kuma wata golf din wata ta kwanta da kuɗi 756 hailaya akwai j5 da take da kuɗi miliyan 1 darajar kudinta miliyan 1,620 in ka iya wannan motoci guda goma sha ɗaya an samu jimillar kuɗi daraja ta dubu miliyan ashirin da takwas da dubu ɗari biyar casa'in da shida ba ɗaya nan ba akwai kayayyaki da aka kama irin su shinkafa wannan karan 50 kg buhu 184 wannan gaya muku a kudin yanayin ƙasa sannan akwai ƙanana mai 25 kg buhu uku wanda kudin su ya kama kan miliyan 4,400 da hamsin da biyu da dubu ɗari takwas da kuma dubu talatin da uku akwai katan ɗin makaru a min wato taliya eroji ita kuma an samu katan ɗari biyar da arba'in da tara a kan darajar kuɗi miliyan biyu da dubu ɗari shida talatin da biyar da dubu ɗari biyu da naira ɗari biyu sannan an samu kuma katan ɗin makaroni ashirin da tara a kan daraja aka yi masa ta ɗari talatin da dubu ɗari talatin da tara da kuma ɗari biyu naira ɗari biyu sannan akwai mai girki lita 25 mai lita 25 jarka 24 kan kuɗi 528 akwai magunguna kala-kala da aka samu katon biyu kudin sai kama kan miliyan biyu da dubu akwai kuma katon ɗin shayi ɗan waje a can seaport wanda shi ma ya kama kan dubu ɗari biyu amin fakiti ɗari biyu da shida kudin sai kama kan 44,880 akwai kuma man fetur jarka posta da ake cewa posta 25 lita guda 84 kan kudi 376,530 sannan akwai babura guda goma sha hudu a kan miliyan ɗaya da dubu bakwai da da shida wanda muka ce muku mun kama su da yadda suke kai wa bandis suke kan wasu waɗannan ta'adda a jeji a fetur su zuba shi a cika tanki a banki a mana gidan mai su je kuma su juye su dawo muka kama su da suke juyewa akwai kuma usb charges <laughs> mun gaya muku akwai ita wannan ake amfani da ita da um, batir din babur ko kuma da sola don su samu su yi cajin din wayoyinsu a jeji muka kama ta a wurin hanyar zuwa wurin kai musu akwai kuma wake buhu 350 a kan miliyan goma da dubu ɗari biyar muna kuma da aya dubu bakwai ne dubu ɗari da tamanin da uku da ɗari bakwai da hamsin shi ma jimillar waɗannan kayayyaki miliyan ashirin da biyu da dubu ɗari uku sittin da tara in ka da kuɗin motoci da kuɗin kaya da aka tara shine gidan total muna da miliyan hamsin da dubu ɗari shida sittin da biyar da dubu amin da ɗari takwas da sittin wannan shine abin da aka samu wannan karan kuma kamar da muka faɗa muna faɗakar da al'umma da Allah akan yawan haɗa kai ƙarfi da ƙarfi da mafuta fahimtar da al'umma a kan saɓan da ake samu na yawan ba da labari na ƙarya kan al'amuran aikin kwastam ba ta da tantance ba sannan kuma da yadda 'yansu su muka suke amfani da matasa in sun ga kwastam su ga jifansu in sun kamo kaya na laifi su bi su da jifa ce sun kwace kaya in kwastam ya yi harbi saboda ana jifan shi a ce ya yi harbi kullum maganar kenan kullum sai an tsokani to wannan abun har yaushe za a ci gaba da irin wannan duk gwamnatin mai irin ta najeriya ta san abin da take yi ba za ta iya lamunta ba in mutanen kasa sa su zauna lafiya su ribar gwamnati to sai su yi biyayya abu doka sai a zauna lafiya hmm. muddin ka kiyaye doka to akwai abin da ake kira assessment na gwamnati tana samun labarai akai akai tana da hanyoyinta da dama yayin da aka ga an samu abin da muke kira safe corridor akwai biyayya a wannan wurin wurin zai iya zama wurin za a ci gaba da al'amuran na yau da gobe lafiya lau to wannan zai iya jawo gwamnati ma ta buɗe boda ɗin don a samu harkokin arziki amma muddin aka ci gaba da yau gwamnati rashin biyayya ai ba gwamnatin ci ba mu din mu ne mu ne wakilan gwamnati ne to ka zo ka ji jefe mu ka musguna mana ka hana mu aiki ka tsangume mu ko mu kuɗin da muke tarawa kake cin gajiyar kuɗi ka da su masu cin gajiyar kudin nan ka taimaka waɗanda ka taimaka musu kuɗin da ya kamata ya shigo a jungon tarayya da ta raba muku jihohi da local government da ita federal ɗin kanta ka tauye shi ka ba da gudunmawa wajen tauye mudu ɗin da wanta samu me matsayinka mara kishi mara hankali domin ai da ka bari an tara kuɗin kai ma ɗarin garin ku za a musu asibiti ko za muku hanya ko za mu da wani abu da zai jawo matasa samu abin yi ka bar shi a wuce da shinkafa ka hana kamfanin da buɗe shinkafa su tasiri wa ka cuta kanka ko kuma shi wani mutumin da kace maka maka san waya mugu ne makamai ɗauko ƙwayoyi ɗauko a cikin buɗin motar ba ka sani ka taimake shi ko abu da zai hana ba ka ganin shi ba wani ko ba zai baka ba kai ne ɗaya ka kawai da kwastam to da ake kawaye ka zama shi shiƙiyin ƙauye ɗin to wannan ba zai yi ba sai kun taimaka mana wajen faɗakar da mutane nan addinin tsangwamar ma'aikata domin ba za su yi hana ba an yi kwastam tun 1891 tun ba ba baban mutum ko kaka mutum aka yi kwastam to suka ta tatin ɗari da to ya za ka zo ka hana kwastam tun ana kwastam ofishin kwastam daga kano ake zuwa jibiya an buɗe jibiya tun 1962 nan katsina kwaman ta ci gajiyar kan ta zama kwaman daga kano ƙarshen kano 1987 aka buɗe tsina a kawo mai girma ci sultana a wani lokacin mt bello ya zo fara makon na farko to har sai yaushe kake jin za ka yi nasara wajen hana aikin kwasan yin aikin ta abinda a yi tun kafin kakanka ka ba gwamnati haɗin kai ka samu a yau aka ba da haɗin kai gwamnati ta dace buɗe ka tsana ka buɗe ka tsana maulen jama'a maulen jama'ar ka tana ce domin din da Allah ya taimake maka Allah ya taimake ƙasa ta samu hanyoyin shige da fice shi ne boda alkhairi ne don me za ka mai da nake zama tashin hankali don me za ka mai da nake zama mutane gwamnati ta ga cewa babu biyayya to ba za ta buɗe tarihi mai ribar ka ciki so da Allah na ku taimaka mana ku yan jarida ku ne kuke tsakanin mu da jama'a a faɗakar da jama'a a daina yawan wannan sakarcin na labarin ƙazan ku rage idan a ɓata sunan kwastam duk wani abu ce kwasan ta yi harbi kwasan ta yi kaza kwasan ta yi kaza a rinka tantance labarin nan kuma mu muna nan available 24/7 duk lokacin da kake tambaya bugo mana in ba za ka iya zuwa bugo mana waya an ce a yi kaza aka yi kaza ɗin nan sai bayani ya zo ko kaza kaza kaza yanzu na mu taka mu je har wurin ba mu dikewa zuwa mu je mu gani mu tantance ana dai kusa cikin tsari na custom ba enforcement ne kawai ba akwai intelligence da yawan mu custom guri ne da yawan kana nan gobe kana can shekara ta takwas a intelligence custom intelligence kusan ba inda ba zauna ba an yi aiki na intelligence an yi enforcement din an yi raba rudin duk wuraren da an yi su saboda haka mun san muhimmancin ka tantance labari kar ka bada labarin azan kunye domin yana kana sa mutane cikin magagi da jimami ka tada musu hankali akan abin da ba haka bane kuma wallahi Allah ba zai bar mutum ba duk mai irin wannan dabi'a Allah ba zai bar shi ba ka tada hankalin mutane ka mutane kasafi wallahi Allah ba zai bar ka ba shi yasa mafi yawa cikin suna lalacewa to da Allah mu ci gaba da faɗakar da mutane su rage irin wannan halayen a abin da ya kamata Allah mana jagora Allah sa mu lafiya an kada an gode an kada akwai abin da shawara